الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هوماته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يوم الشرين دا بقي كوتن بالقعدة هجراء النبي صلى الله عليه وسلم بدون يعد أغي هدود تلاتن دا تقص هما يوم sha tara ga watan bakwai miladiya bakwai a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imami muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin tafsirin alkur'ani mai girma darasin yana gudana a cikin suratul mutaffifin sura ta 83 wacce take da ayoyi talatin da shida da izinin Allah za mu tashi aya ta sha hudu bismillah malam bismillah Allah أعوذ بالله من الشيطان malaman da suke bayani akan ilmin munasaba ilimin alaƙar ayoyi da sururi a tsakanin junansu suka ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin narkon azabar da ya tanadan ma mutanen da suke tauya ma'auni ma'aunin nan na mudu ne ko ma'auni ne na sikeli ko ma'auni ne na yadi ko ma'auni ne na lokaci bayan Allah maɗaukacin sarki ya yi bayani akan azabar da ya tanadan musu kuma ya yi bayanin irin halinsu da inda za su koma to ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan dalilin da ya sa suka doge suke ta zunubin nan har Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayukansu suna kan wannan zunubin har su shiga makomar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa ita ce makomarsu saboda haka sai ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaqsibu kalla Allah ta'ala ya ce a'aha. bal rana ala qulubihim ma kanu yaqsibu ma kanu yaqsibun abinda suka kasance suna ta aikatawa na takfifi na tauya mudu na tauya ma'auni turana ala qulubihim shi ne ya mamaye zuciyarsu ya samu galaba a kan zuciyarsu suka yi ta aikata zunubi bayan zunubi lafazin rana malamai suka ce rana yarinu rainan suka ce shine galabatu azzambi alalƙal غلبة الذنب على القلب يا زمن زنبي يا رنجا يزوشيا متين يا أيكة زنب هل زنب يا زمن مسا أبيعة يا أيكة يا أيكة يا أيكة يا أيكة تشيكنا شي زوشيا ستزمن شي زمن زنبي غان على قلبه شي زنب يا زمن يا ماما يا الإمام أحمد بن حنبل الإمام الترمذي دكا نفس الشغوية حديثي لإسنادي صحيح لدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبابا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يشيع النبي صلى الله عليه وسلم ينا سوى إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نقطة سوداء فإذا تاب واستغفر سقل قلبه وإن عاد وإن عاد عادت على قلبه فذلك قول الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون النبي صلى الله عليه وسلم يفسر وانا آية يتي إن العبد إذا أذنب ذنبا للي باوان ألا إذا يأيكت نزي to nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u to sai ai wani mahu ai wani faci a zuciyar shi bakin faci ko a samu wata annakiya a maka a zuciyarsa kuma annakiyar nan baka haka zunubi yake tasiri a zuciya mutum ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai zuciyarsa sai ta yi baki fa idza taba wastaghfara idan bawa ya tuba ya istighfari daga wannan zunubin da ya aikata to suqila kalbuhu sai a goge zuciyarsa wannan bakin sai a goge shi a shafa zuciya a shafa wannan bakin a goge zuciyarsa ta dawo fes Fa'iza idza ada adat idan ya sake yin wannan zunubin to wannan bakin ya ta bakin ya ta karuwa duk lokacin da ya zunubi sai a zo sai a sake maka baki a zuciyarsa in ya sake yin zunubi sai a maka baki a zuciyarsa shine sai annabi sun ya ce wannan shine fadin Allah ta'ala da yake cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yakshibu a'a kawai dai abin da suka kasance suna aikatawa shi ne ya mamaye musu zuciyarsu sai zuciyar ta cika ba da yin baki tana baki tana baki tana baki har zuciyarsa ta zama ga baki ɗaya baƙa wulik akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har zuciyar sai ta kife sai ta kife sai ta zama kalkuzi mujakhiya sai ta zama kaman kifaffen kofi zuciya sai ta zama la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa sai zama zuciyar ba za ta gane abu mai kyau bane ta aikata duk wa'azin da za a yi ba za ta ji ba sannan wala yunkiru munkara sannan duk wa'azin da za a yi akan mummunan aiki to ba zai iya bar mummunan aiki ba illa ma ushriba min hawahu sai abin da zuciya ta ce shi take so ita za ta shi za ta to haka zunubi yake tasiri shi yasa Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi da yazo fassara wannan ayar shi yake cewa huwa dhanbu ala dhanbi hatta ya'mal qalbi shine ai ta mutum ya zunubi ya sake zunubi ya yi zunubi ya sake zunubi ya yi zunubi ya sake zunubi hatta ya amal kalbu har sai zuciya ta makarci ta zama ba ta gani a wata riwaya da imam ibn jarir na tabari rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin tafsirin sa sai ce huwa dhanbu ala dhanbi hatta yamuta alqalbu shine mutum ya ta zunubi ya ta zunubi ba makancewa zuciyar za ta yi ba sai ta zama ta mutu zuciyarsa sai ta mutu zuciya tana mutuwa zuciya tana rashin lafiya sannan zuciya tana warkewa akwai zuciya lafiyayya illa man ata Allah bi qalbin salim يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول القلب السليم زوج يدك لا تيي باب الرين أسكنت لا تيي زوجيا زوجيا ممنيكي akwai alƙalbin mari akwai zuciya wacce take mara lafiya tana ciwo fa zalika qalbul fasiq wannan ita ce zuciya fasiki mai aikata zunubi ya aikata ya aikata ya aikata sannan sai alƙalbin maitu sai zuciya wacce take matacciyar zuciya fa zalika qalbul kafiri wal munafiq zuciya kafiri da munafiki ce ta mutu ba za ta rayu ba to wannan shine arraino din mutum ya aikata zunubi sai a rika buga masa baki a zuciyarsa ya sake yi baki har zuciya sai ta zama baka wulik te ta ciwo te ta ciwo ba irin ciwon da likitoci suke ba da ƙwayoyi a sha ba ba irin ciwon da likitoci suke ma mutum allura a ce ai yana fama da ciwon zuciya ba wannan zuciyar da take rashin lafiya babu abin da zai tsarkace ta ya warkar da ita shi alƙur'ani mai girma shi alƙur'ani shi ne ai ma'anar wa shifa'un limati sudur ƙur'ani idan wani abu bai wanke idan bai warkar da zuciyarka ba to ba wani abin da za a iya maka zuciyarka ta warke shi yasa da wuya ga mutumin da ya lizumci alkur'ani yana karanta shi yana ta'akkulin ma'anarsa yana fahimtar ma'anar yana tadabburi Allah ya jarrabe shi da wani zunubin da zai ta yi hayya mutu yana zunubin Allah zai ba shi kariya sannan alƙur'anin nan ba zai bar mutum ya kasance ya halaka ba domin magani ne ga dukkan cututtukan zukata kamar yadda Allah ya faɗi ne ma fi sudur qur'ani waraka ne shi ma fi game da matsalolin da suka shafi zukata to wanda shine arrainu zunubi ya makale a cikin zuciyar mutum ya zama masa baki ya masa annakiya yadda ka san a ɗibi gawayi a daka shi ko bakin fenti a zo a maka shi a farin waje ya za ka gan shi to haka yake to daga nan she zunubi she zunubi she zunubi shi ne sai kai ba a yi mutum wa'azi ba zai ji ba yanzu nan za a gama wa'azi a kan zunubin da yake kuma yanzu zai je ya aikata kuma ya ji in aya ce an ja masa an fassara masa amma kila ma daidai lokacin da ake fassara ne ya ce aikin banza a je a ci gaba da yi su sun riga sun tanadi wajen zaman sa a wuta kaga ne wannan shi yasa zunubi bala'i ne magabata suna ciki suna cewa inna min uqubati dhanbi adh-dhanba ba'dahu wa inna min thawabi al-hasanati al-hasanata ba'daha daga cikin uqubar zunubi cikin azabar da Allah zai ma mai sabo shine idan yin saɓon sai kuma ya sake wani saɓa zuciyar shi ba za ta samu natsuwa ba sai ya je ya aikata yanzu mutumin da aka jarrabe shi da neman mata in yayi yau tun ya sake ganin wata sai ya sake aikatawa da ita sannan hankalin shi zai kwanta ko ba zai taɓa samun natsuwa ba mutuwa zai har zuciyar shi ta mutu gaba ɗaya al-imam al-qayyim rahmatullahi alayhi yana cewa al-ma'asi tazra'u amsalaha al-ma'asi tazra'u amsalaha zunubai suna sake shuka wani irin su ne in mutum ya aikata zunubi to wannan zunubin ya makan shi taki ne yayi da shi ne to wannan zunubin zai sa wata shuka wani zunubin ya sake fitowa kuma ya zuba masa taki ya rika zuba masa ruwa saboda ka shi ga wani zunubin ya haifar da wani zunubin sai ka samu mutum ɗaya yana aikata zunubai manya-manya wanda zunubi ɗaya wata al'umma ta aikata a cikin goma nan aka halakar da ita sai ka ga a cikin al'umma annabi sama akwai mai aikata goma ka same shi mutaffisi wani ne mutaffisi rashi ka same shi mazinaci ka same shi mashayi ka same shi maƙaryaci ka same shi maci amana duk waɗannan miyagun laifuffukan ba wanda ba ya yi shi kadai shi ne alma'asi ta zra'u amsalaha har ya kai zuciyar ta mutu ranar da zai mutu alakana masa kalmar shahada ya kasa faɗa ana la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ba zai iya faɗi ba sannan ga wahsha rashin samun natsuwa a firgice ta kullum sannan ga kuncin rai haka nan mai sabo sai zai ce maka shi haushin kowa yake ji shine karshe ka kalli irinsu da irin mawaƙan nan da 'yan dirama karshe rayuwarsu take karewa irin gaggagaggen 'yan diraman nan da mawaƙa na duniya karshe suke karewa kashe kanshi suke yi sai kashe kanshi ya shiga bayi ya mutu saboda ne saboda wannan kuncin da zai kadamun shi a cikin rayuwa da rudewa kwakwalwa الإمام المبارك رحمة الله عليه نتوى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث إدمانها فترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إسيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبى بسوء وغبى نحا رأيت الذنوب تميت القلوب شي والله ناجز نبيكش زكاة فكي وقد يورث الذل إدمانها كي تبس دوما أذنبي ينا حيفد كسكنشي كن أذنبي يعني أذنبي ما كسكنشي يكي زمان sai ya ce maka ne fatarku zunubi hayatul qulubi kaga barin zunubi shine rayuwar zuciya idan kana son zuciyarka ta rayu ka zauna lafiya lau na taɓa faɗa mana a nan wani ba amerike ya rubuta littafinsa ya sa masa suna da'il qalaka wa da'il haya da'il qalaq wa da'il haya shi kana son ka fita daga rudu ka fara rayuwa mai kyau sunan littafin nasa kenan bar rudewa da hatsaniya da hargitsin zuciya a fara sabuwar rayuwa mai kyau to wani abun ban mamaki daga cin abubuwan da ya lissafa wanda suke ba da rayuwa mai kyau mutum ya zauna a duniya lafiya shi kalau ba yi da wata damuwa ta zuciya akwai barin zunubi da kan shi faɗi akwai biyayya ga Allah sannan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan sojojin sojojin ingila da aka montgomery soja ne ya kai matsayin field marshal kirista ne ya rubuta tarihin rayuwarsa da kansa yana ba da labarin yadda ya ci nasara a rayuwa a rayuwarsa ta soja su ba suka yi mulkin mallaka amma wani yana faɗin irin rayuwar da ya mai daɗi har ya tsufa bai da wata damuwa bai da tashin hankali yana faɗi yana cewa a gidan soja bai taɓa shan giya ba ce baya shan giya wanda kaga shari'i ne ko a sojojin turawa a sha giya sharaɗi ne soja bature ya sha giya yana ba da labari a littafin nasa yana cewa duk ranar da za a yi bikin shan giya ko wani taro na shan giya shi ya san hanyar da zai biya kauce ma wannan taron in kuma ya je to sai ya dabarar da shi ba zai sha giya ba kaga wannan shi ne tasiri so da haka zuciya zunubi kashe ta yake yi shine Allah ta'ala yake faɗi ne yake cewa kalla bar rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suka kasance suna aikatawa shine ya zama ya mamaye zuciyarsu ya musu wani maho a cikin zuciyarsu bakin maho bakar annakiya aka buga ma zuciyar so daga zuciyar ta riga ta zama baka duk yadda ake so ta yi tsarki ba za ta yi ba duk yadda take so ta ba sabo ba za ta yi ba ta saba ta yi ta yi ta yi ta kuma zunubi ya zama mata wani abu da yake tabbatacce malamai suka ce ƙur'ani ya faɗi wasu abubuwa da ake kulla zuciya da su ya faɗi alhatmu ya faɗi gulf sannan ya faɗi a ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة تغاجشيان كما أقوي ختم Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tamfi a buga ma zuciya irin yadda ake ma wasiƙa idan aka rubuta wasiƙa sai a ɗauko envelope sai a ɗauko envelope sai a sa in aka sa a cikin envelope sai a ɗama bakin sannan sai a kawo kan sarki a buga shi ne ake ce mishi khatmun kaga an kulle ta ce shi kaiwa gidan waya to khatmun kenan akwai waɗanda Allah ya ba da labari cewa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah madaukakin sarki ya buga sitamfi ya buga kan sarki an kulle zuciyarsu sam'ihim kunnansu kunnen su aka samu aka kulle wa kasama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim zukatansu aka fara buga masa tamfi sannan aka zuba aka buga ma kunnuwansu sannan wa ala absarihim gishawa sannan idanuwansu kuma aka samu gishiyan ya ba su gani in sun ga gaskiya ba za su yi aiki da ita ba to kaga khatmun kenan sannan akwai gulf yahuda da kansu suka ma kansu shaida suka ce wa qalu qulubuna gulf suka ce zukatanmu gulfun a kulle suke an sa musu gilaf asalin gilaf shine bango a sa ma abu bango a rufe shi suka ce qulubuna gulf sannan akwai baba'a bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim at-tab'u to shi malamai suka ce mafi girma a ciki shine at-tab'u at a kulle zuciya kwata kwata ta zama babu kofa ɗaya daga cikin magabata al-imam mujahid ibn jabar rahmatullahi alaihi yana siffanta yana siffanta mu almajiransa yadda zuciya ke kullewa ta zama ba za ta karɓi gaskiya ba zinubi ya zama ya mamaye ta yace zuciya wani abu haka take sai ya haka da hannunsa yace idan mutum ya zinubi sai ai haka na ɗaya kenan in ya sake zinubi sai ai haka in ya sake zinubi sai ai haka in ya sake zinubi sai a sake kulla wannan in ya sake zinubi sai zuciya ta zama haka me nan yanzu me a cikin me me me me shi ke an kulle shi ke zuciya ta kai karshe ke to shine kallabar rana ala qulubihim ma kan yasbu shi sa zunubi tashin farko kada kai zunubi na da mataki matakin farko shine ne khatar ya kama ka a zuciyarka cewa kana jin kai ya kamata in yi kaza zuciya to da ya kaji wannan tunanin na farko yi sauri ka canza tunani ana yin ƙaura daga tunani ƙarami zuwa tunani ƙarami da kaji tunanin zunubi mara kyau a zuciyarka to yi ƙoƙari ka yi tunanin alkhairi in ba ka yi ba to zai zama maka tunanin ka na dindindin zai zama tunanin ka na dindindin kullum shine tunaninka ana nan ana nan idan baka yaƙi wannan tunanin ba sai ka fara furtawa ai ya kamata in yi kaza kuwa ai ya kamata in yi kaza idan ka furta sau ɗaya kar ka sake furtawa kuma kar ka aiwatar da shi a aikace in ka aiwatar ka ce bari ka ɗanɗana to shi ke nan shi ne malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa dafi il khatara fa in lam taf'al sarat sikra fa qawim ha bi ziddiha فإن لم تفعل صارت قولا شيء تغيره لغيره فإن لم تفعل صار فعلا شيء فعبدله بغيره فإن لم تفعل صار عادة فيصعب عليك علاجها شيء إذا تناني لم يزوى zuwa ya jefo maka a zuciyarka to yi sauri ka fita daga ciki idan baka aikata idan baka aikata haka ba wata rana sai ka furta in ka furta so ɗaya to kar ka sake furtawa ka ya kai idan baka yi ba to zai zama maka aiki sai ka aikata shi idan ka aikata so ɗaya kar ka sake aikatawa kai istighfar ka tuba hanyar da zaka bi ka aikata wannan saban kar ka sake binta abokanan da kake haɗuwa da su ku aikata wannan saban duka kaurace musu kai baran baran da su idan ba kai ba sai ya zama maka al'ada fa yasubu alayka ilaju hatu daga nan zai maka wahala ka warke ya zama ciwo ya zama ciwo kayi yau kayi gobe shi na ya bushi yake cewa fala ta bil ma'asi kasra shahwatiha inna ta'ama yuqawwi shahwatan nahimi Talatarun bil ma'asi kasra shahwatiha kada ka ce to ai bari zuciyar nan ta tun dai tana son in saba ma in yi sabo to bari in dan biya mata bukatar ta koda su ɗaya ne to bari ka ce innal inna inna ta'ama yuqawwi shahwatan nahimi ai abinci yana ƙara sha'awa haɗa mai haɗama ne idan mutum ya zo mai haɗama to magani in yana son ya daina haɗama to ya daina cin abincin amma idan ya ce to bari ya biya ma haɗamarsa buƙatar ta ta ci ta ci ya ta bata to kullun ƙaruwa buƙatar su za ta yi kullun buƙatar su za ta ƙaruwa ne so daga ranar da mutum ya aikata zunubi yana cin zuciyarsa bari ya biya mata buƙatar ta ai kawai shi kenan daga nan ba zai sake yi ba to ya shiga duk wanda za ka yi fira da shi waɗanda suke saɓan Allah saɓo ya zama musu katutu suka kasa bari in ka tambaye su za su ce daga ɗanɗanawa sau ɗaya suka yi sun ce bari su ɗanyi ne in sun yi ba za su sake yi ba ƙila shi ke nan daga nan kuma ashe ya shiga ya yi rijista rijista kuma na zunubi in ba a yi sa'a ba shiga sojan ba da badakkare ne ya ce idan ba mu daɗe ba shekara dubu ɗaya to haka zunubi yake mutum ya yi kuma bahaushe ya faɗi ya ce tsalle ɗaya ake a faɗa rijiya a yi dubu ba a fito ba to haka zanibi yake mutum zai yi tsalle ɗaya sai ya faɗa rijiya ha amma sai ya dubu ya kasa fitowa ya yi ya faɗa ya yi ya faɗa ya yi ya faɗa so daga ƴan uwa ya kan zanibi ake yi kada mutum ya sake zanibi ya zama masa ɗabi'a kada ya zama ya aikata zanubi ya ta aikatawa a yawaita istighfari a yawaita tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi masu girma wadanda suke bayani a game da zanubai da kuma yadda zanubi ke ma mutum tasiri shi Allah ta'ala shi ya shiga zai ba mu wani darasi shi ya ce ahadi har yanzu innahum su kafirai ko waɗanda suke sa'o musamman waɗanda suke tauya mudu suke tauya hakki ba sa ba da hakki da ya cancanta su ba da farawa daga haƙƙin Allah la mahjubuna za a katange su an rabbihim daga ubangijinsu za a katange su ba za su ga ubangijinsu ba al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi ya ce wannan ayar tana ɗaya daga cin ayoyin da suka tabbatar da annal mu'minina ya rauna rabbahum yawmal qiyama cewa masu imani za su ga ubangijinsu ranar gobe kiyama za su gan shi al-imam kafirin rahmatullahi alaihi da ya kawo maganar al shafi a cikin tasirinsa sa sai ce wa ma ahsana hadha al-istidlala yace kai kafa hujja da wannan ayar ko abu ne mai ban sha'awa abu ne da ya zama mai kyau mafhumin ayan nan abin da aka fahimta a ciki yana nuna cewa Allah ta'ala zai bayyana ranar gobe kiyama ga zaɓaɓɓun bayinsa su gan shi wannan ganin ya fi musu farin ciki a zuciyarsu fiye da shiga aljanna domin dama akwai wasu ayoyin da suka fito ƙarar suka ce za a ga Allah wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha naziratun wujuhun yawma idhin naziratun wasu huskokin a ranar gobe kiyama naziratun za su rika haske suna kyalli saboda me ila rabbiha naziratun saboda za su ga ubangijinsu sannan Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyadatu waɗanda suka kyautata suka aikata aiki na alkhairi a duniya to suna da husna suna da aljanna للذين أحسنوا الحسنى أي لهم الجنة الحسنى للذين أحسنوا الحسنى أي للذين أحسنوا الجنة الحسنى za a ba su aljanna wacce ta fi kowace kyau wa tun sannan akwai ƙari akwai daɗi daɗin nan annabi sama ya fassara ya ce za su ga ubangijinsu ranar gobe kiyama shine mai bada ul'amali alamiyarsa yake faɗi a cin baitota masu ban sha'awa ya ce ya rahul mu'minu na bi kaifin وتشبيه وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال يتشي يراه المؤمنون بغير كيف ممن إذا سجى ألا باتارد أن شيء قايد ذا سجنش وتشبيه وضرب من مثال سنن باتي أن كمن تابا باتي أن شيء قا مثال يد ذا سجنش با فينسون النعيم إذا رأوه idan suka ga Allah sai su manta da ni'imar da suke ciki domin ni'imar ganin Allah ta fi musu daɗi fiye da ne fiye da ni'imar shiga aljanna shi shi fa ya khusrana ahli al-i'tizali yace kai ya tabewan mutanen da suke mu'tazilawa mu'tazila wata kungiya ce da ita bata yarda da cewa za a ga Allah ba su hankali suke gabatarwa duk abin da hankalinsu ya kore musu to su ba shi shi yasa suka ce da aljanna da wuta ba a halice su ba su duk abin da hankalinsu bai ba su ba to su ba shi so da haka suka ce ba wani ganin Allah da za a yi amma aqida ahlus sunna wal jamaa hadisai da ayoyi sun zo sun tabbatar da cewa mummune za su ga Allah ranar tashin alkiyama الإمام القيم al-qayyim a cikin nuniya sai yake cewa wa yarawnahu subhanahu min fawqihim هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن يتشي من إذا قال الله wa yarawnahu subhanahu min fawqihim mummune za su ga ubangiji a saman su nazar al-iyani kama tura al za su gan shi da idanuwansu kamar yadda ake ganin wata da rana ka gyara ƙur'anin nan kai ne yayi kafa ka kake shura ma ƙur'ani ka shigo a lasifika to za su gan shi kamar yadda suke ganin wata shine malamai sai su ce tashbihun ru'uya bin ru'uya la tashbihun mar'i bil mar'i ana kamanta ganin ne yadda idan wata ya fito ranar sha hudu sha biyar sha shida ko tun daga sha uku idan wata ya fito kana cewa matsa ce ban gani ba sai dai kai makaho ne har makaho yakan ɗan ji sanyi sanyin goshin shi wata ya cika ya batse kenan sannan idan rana ta fito sai ka ce ma wani matsa to haka Allah subhanahu ta'ala zai bayyana mummune za su gan shi shi wannan ya tabbata a cikin hadisai mutawatirai cewa mummune za su ga Allah subhanahu ta'ala ya tabbata a cikin hadisai ba wanda yake musu za a ga Allah ranar gobe kiyama sai wanda imanin shi lalatacce ne su ne mu'tazila su a wajen su ba za a ga Allah ba ranar lahira kawai suka ɗau hadisi suka ɗau aya ɗaya suka fassara ta yadda suka ga dama qur'ani ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku absara wa huwa al-latif al-khabir idraki aka ce ba ru'ya ba akwai abin da ake ce mishi a ruyatu akwai al yanzu akwai wani abu da ake ce ma 'ya'yan rana ko hakan gansu sun fito suna bin wando haka kana ganin su ko ba ka ganin su da idan ka to amma me su da aka tashi sa musu suna kawai sai aka ce 'ya'yan rana ne ko ba a lokacin lokacin da ta haife su ba ko kwai ta yi ta kyankyashe oho kaga idiraki kenan idiraki shine idan ka ga abu ya tabbatar da cewa wannan abin shine ɗari bisa ɗari shi na ake ce masa idiraki idiraki kenan amma idan aka ce albasar ko an ru'uyatu ko an nazaru shine kawai ka ga abu ka ga abu yanzu wanda bai iya rubutu bai san baki ba in ka ba shi littafi kuma ba kafo ba ne shi zai ga rubutun ko ba zai rubutu ba zai gani ba zai ga rubutu to kaga wannan arru'u ya su yayi to amma an ka ba shi ka ce karanta ya maka fassara ba hmm? bai san alhuruful hijaiya ba gabaki daya zai iya bambanta maka tsakanin jimun da ha'un da ha'un amma idanuwansa suna gani to wannan ganin da ya shine ake ce masa agru'iyatu shine annazar to shi mummune za su ma'alla amma idraki su ce gashi sun san yadda Allah yake gashi wannan shine la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar mun gane bambancin su to shine wannan so daga wannan ayar al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yayi istinbati akan cewa ayar tana nuni akan cewa tabbas masu imani za su ga su waɗanda ko ba su da imani an rabbihim yawma idin la mahjubun za a katange su ba za su ga Allah ba za a sa shamaki tsakaninsu da Allah mahjubun daga hijabi ne wa bainahuma hijabun hijabi shine abin da ya katange ka ya kare ka baka ganin wani ko shi bai ganin ka shi ake ce masa hijabi wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kage hijaban mastura ke kage hijabi kenan abin da yake na kariya ba za ka ga wanda yake gaban ka ba shi masa hijabi to Allah ta'ala zai katanja kansa daga kafirai makiya Allah da sauran dukkan masu sabo ba za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ba shine nan daga cikin su kenan in an ɗauki wannan ayar ci gaba ce ta ayoyin da suke bayani akan tafsifi har da muqassifai ba za su ga Allah ba Allah shi Allah shi da mu shi Allah ta'ala ce thumma innahu ثم إنهم الجحيم ثم إنهم sannan su dai masu tauya mudu masu tauya hakki zuwa haƙƙin Allah masu shirka kenan lasalul jahimi lallai za su ƙoni za su ɗanɗani da wutar jahannama za a ɗanɗana musu wutar jahannama na farko ya ru'yata rabbihim an haramta musu ba za su ga ubangiji ba daɗin da ke cikin wannan ba su samu ba sannan kuma sai a ƙara musu da azaba ita ce ne tasliyatu jahim za a ƙone su a ƙona su a babbaka su su ƙone a cikin wuta shine tasliya tasliya da sado ba tasliya da sinin ba tasliya za su ƙone wa tasliyatu jahim a wata aya to sun mai naum lasalul jahim za su ƙoni da wutar jahannama wutar jahannama za ta ƙona su ta babbaka su sannan ba babbakewa za su yi ba gabaki ɗaya in sun babbake za a sake halittar su in fata su ta ƙare ta moje ta ƙone sai a sake halitta musu wata fata haka za a yi ta musu azaba ba a san ranar da za a gama ba babu ranar da za a gama musu azaba Allah shi litar da mu shi Allah ta'ala ce sun mai yuqalu thumma yuqalu bayan ga su a cikin azaba kuma sai a zo a musu izjili sai a ce musu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun ai wannan ne abin da kuka kasance kuna karyatawa a duniya ana muku wa'azi ana muku karatu ba kwaji ana faɗa muku qur'ani ana faɗa muku sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuka kiji kuka sha kulatin bangaro kuka kiji to yanzu abin da kuke karyatawa shine gashi nan yazo yanzu ƙarya ne ƙarya ne abin ake faɗa muku in ƙarya ne ku ce ƙarya ne rashi ya tabbata waƙi'i ya zaya mutum ya karyata waƙi'i to shi yasa tun a duniya kamata mutum ya makansa shiri duk zunubin da ya kasance yana aikatawa ya zama ya tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala musamman wannan rayuwar da muke ciki a yau abubuwan da suke ziga mutum ya aikata zunuban sun fi yawa fiye da abubuwan da suke hana shi ya aikata zunuban ba su da iyaka yanzu da za ka kirga abubuwan da suke jawo mutane su aikata saɓan Allah sun ninninka abubuwan da suke sa su ba Allah yawa ba za ka yi kirga yau abubuwan da su ne suke ziga muguriyat mulhiyat abubuwan da suke rudan mutum su ziga shi shi ke nan ita saba ma Allah wannan wannan ne sai a zo a musu wannan izgilin ce hada alladhi thumma yuqalu sannan a ce musu hada alladhi kuntum bihi tukadzibun wannan shine abin da kuka kuna karyatawa yanzu karyan ne ku ce karya ne yanzu mana a lahira za a faɗa musu kuma ga su a cikin wuta azaba akan azaba a gidan yari a kama mutum yana laifi gandowo bai zo yana ce masa yanzu nan karya ne ko kuma tun asal dan sanda ya fara ce masa karya ne yanzu da ka zo nan yanzu karya ne ko ko gaskiya ne abin da ya faru da kai kaga zai tabbatar da gaskiya ne to balle lahira to sai Allah subhanahu ta'ala ce mana kalla kalla inna kitabal abrar lafi kun ga wani uslubi na alqur'ani a can baya an ce mana kalla inna kitabal kujjari lafi sijjinin wa ma adraka ma sijjinun kitabun maqu wailun yawma mai lil mukazzibi to yanzu kuma nan sai aka dan shiga bayani sannan kuma yanzu sai aka zo sai aka ce mana kalla a'a inna kitabal abrari lallai littafin da ake rubuta ayyukan mutanen da suke na kirki masu nagarta masu aikata ayyukan arziki lafi'illiyi yana wani waje da yake maɗaukaci malamai suka ce illiyin shi ma mubalaga ne ala wazni fi'i kaman yadda sijjin aka ce mubalaga ce na sijin to haka wannan ma illiyi wajen da yake maɗaukaki illiyun fi'ilun illiyun amma sai ya zama aka sa shi kuma a jam'i ana masa mu'amala ta jam'ul mudakkar salim yana cikin abin da malaman nahwu suke ce masa ma yu'amalu ta jam'il mudakkar salim ana masa mu'amala irin ta jam'ul mudakkar salim sijjin can shi mufradin shi ne aka bashi amma nan illiyuna shine asalinsa sa illiyun da aka yi jam'in to amma zuwansa a matsayin majruri sai aka ce لفي عليين جمع المذكر يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء فقط سكتش توشيني نا أكل لفي عليين هنا وجه ما أوكتش ما ابن عاشور رحمة الله عليه يتشي دقع علوني دقع أوكخاني أوكخاني Littafinsu yana waje maɗaukaci, waɗancan alfujjar kishiyoyinsu an ce littafin su lafi sijjin in ba manta ba mun ce malaman tasiri sun ce waje ne a can ƙasan ƙasa har wasu suka ce al'ardu sabi'a wasu kuma suka ce a'a al'ardu sufula can ƙasa ƙasa to can ake kai ayyukansu kuma hadisi ya goyi bayan haka amma shi ko kafiri su ko kai afwan masu nagarta masu imani ayyukansa sama Allah ta'ala ke tafiya da su ilaihi yas'adu kalimu tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu ɗaukaka ayyukansa ake a tafi da su sama amma aikin masu sabo ƙasa ake yi da shi aikin masu da'a masu nagarta sama ake da shi shine illiyuna din can ake ke aikinsu shi yasa bayan Allah na gari annabawan Allah subhanahu wa ta'ala idan suka mutu suka gama rayuwarsu a duniya to Allah ta'ala yana ɗauke su ne mai da su can sama shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da ya isra'i da mi'raji dukkan manzannin Allah sai da ya gansa a sama tun daga sama ta ɗaya a nan ya ga annabi adam alaihi salam a hadisi sahihi har zuwa sama ta bakwai a inda annabi ibrahim alaihi salam yake kuma manzo sama yi bayani in an yi sallama in yi sallama malaika ya stafti fastaftaha jibrilu malaika jibril zai ce abu da kofa man wane ne fa yaqulu shi ne ce wa man ma'aka waye kuke tare da shi security muhammadun ai muna tare da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai masu tsaron sama su ce wa kad na ilayhi an ce ne yanzu ku jibi tsari wa kad na ilayhi an ce ne yanzu a wata fassara wasu malamai suka ce wa kad na ilayhi har lokacin aiko shi yayi shikenan sai a bude su shiga manzo sai ne ce bai shiga sama ta daya fa idza bi adama sai ga annabi adam faqama ilayya sai annabi adam alaihi ya taso ya zo ya tarba annabi sama ya ce marhaban bil walad salih wan nabiy salih shi maraba lale da ɗa na gari kuma annabin Allah na gari to haka annabi sama ya ta tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya kowace sama ya je akwai manzannin da ya game da su har sama ta shida inda annabi Musa yake har sama ta bakwai inda annabi Ibrahim alaihi salam yake annabi ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya masa wani waje sakamakon ƙara jaddada ginin ka'aba da yayi a ƙasa wa idh yarfau ibrahim alqawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to da suka ko da annabi ibrahim Allah ya karbaransa sai gina masa wani gida a sama irin ka'aba shine albaitul ma'mur sannan a wannan gidan akwai wata makaranta da annabi ibrahim alaihi salam yake renon kananan yara annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa sahihi yake cewa inna zarari almuslimina yaqfuluhum ibrahim ya'yan musulmai kanana da suke mutuwa to akwai nazirinsa a can sama annabi ibrahim alaihi salam kuma shine tutansu shine malamin su ne koyar da su shine murshidin su shine mai kula da su to kun ga ayyukan mutanen kirki littafin aikinsu inda ake rubuta sun yi aiki ayoyi suna goyon bayan haka hadisai suna goyon bayan al'illiyun ana nufin wani waje ne maɗaukaki a can sama Allah maɗaukakin sarki ya kai ayyukan mutum shi Allah ta'ala ya tambaya ce wa ma adraka wa ma to me ya sanar da kai abin da ake ce ma illiyuna wannan uslubi ne tambaya mun yi irin sa a can baya wa ma ajra kama ji bayan an ce an fada haka alhaqatu malhaqa ma ma kama alhaqa alqari'atu malqari'a wa ma kama alqari'a sannan sai ai bayani shin ko ka san abin da ake ce ma illiyuna ko ka san abin da ake ce ma illiyun wa ma adraka ma illiyun sallah ta'ala ce kitabun kitabun marqumun wani littafi ne da aka rubuta shi aka rubuta shi dan mutanen da suka yi aikin arziki dan nagartattun bayin Allah wasu ko malamai suka ce kitabun marqum littafi ne da aka kaddara musu shi an riga an rubuta shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yursalu ilayhi almalak فيأمره بأربع كلمات بكسب رزقه وأمله وأجله وشقي أو سعيد sannan su ne ce rufi'at al-aqlam wa juffati wa jaffat as-suhuf a wata riwaya wa tuwiyat as-suhuf an riga an rubuta an riga an kaddara الله قدر من الخير شيء الله تعالى يشهده يشهده المقربون يشهده المقربون المقربون وطن دزاء قسن تدسو غا الله يشهده سوني ذات الشيء ده وطن للتافة يومون كوا ذا أباش للتافة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا za a ba kowa littafin shi ya karanta ma kansa mashi kun kowa ranar ya iya karatu ko da wani yare ne za a rubuta ba mu sani ba masu cewa da larabci ne wannan hadisan duk ba su inganta ba eh, in za ka koyi larabci ka koya dan ka san qur'ani ka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallama amma cewa ko shine magana yan aljanna wannan ba a sani ba babu hadisi sahihi da ya zo ya tabbatar da cewa yan aljanna Hmm. wata waka da ake ma yara larabci ake ta yi ba magana da hausa hmm, to <laughs> wallahu alamu amma dai hadisan duk ba su inganta ba hadisan da suke cewa da larabci za a yi magana ranar layira za a yi kaza za a yi kaza dole nan hadisai ne da ba su inganta ba amma larabci yaran da ya fi kowane yare kenan a duniya in baka iya shi ba an sha da kai in baka iya shi ba an sha da kai yaran saƙon ubangiji ƙur'anin nan gashi nan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allakum tattaqun هذا شنو wannan to shine shine Allah subhanahu wa ta'ala yake bayan cewa ya shaduhu al-muqarrabun wannan al-kitabul al-maqum alladhi kana fil illiyin kitabul abrari to ya shaduhu muqarrabun al-abrar din nan sune al-muqarrabun din duk da akwai wata ka'ida ta suluki da take cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin kaga wannan wannan ka'ida tana bambanta suwaye al-abraru ko da su waye al amma ayoyin nan suna tabbatar mana al-abrar hum al to qur'ani ya ishe mu qur'ani ya ishe zama dalili ya zama hujja Allah subhanahu wa ta'ala shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah ya sa alqur'ani ya cece mu ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin ahlul qur'ani alladhina hum ahluhu wa khassatuhu mutanen Allah ke bantattu su ke bantattu su ne masana alqur'ani su ne waɗanda suka karar da rayuwarsu a wajen qur'ani rayuwarsu idanuwansu kallon qur'ani kwakwalensu ba abin da ke ciki fiye da ƙur'ani. zukatansu ba abin da ke ciki fiye da ƙur'ani. To da ka yambari an nufiya al-qur'ana yambari an nufiya al-qur'ana ya kamata mu ba rayuwar mu gabaki mu ba qur'ani mu ɗauki rayuwar mu gabaki mu ba ƙur'ani ita in muka yi wannan to za mu samu daraja za mu samu ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah shiryatar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya shaita mana matasanmu Allah maɗaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu Allah shiryatar da waɗanda suka kauce ba a kan gaskiya suke ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mana soyayya addini a cikin zuciyarmu Allah ya sa mu riƙa fifita duk abin da addini ya zaɓan mana mu aikata shi a kowane ɓangare na rayuwarmu Allah madaukakin sarki muna roƙonka an ta tahdiyana li ahsanil akhlaqi la yahdina li ha illa anta wa nas'aluka an tasrifa anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta kyawawan ɗabi'u mu rika yawaita Allah madaukakin sarki roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta mana ɗabi'un mu ya ƙara seta mu mana tarbiyya mai kyau Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabanninmu ya musu jagoranci shugaban ƙasa da ya dawo Allah madaukakin sarki ya kare shi da lafiya Allah ya ba shi cikakkiyar lafiya kosasshiyar lafiya da zai iya aiwatar da abubuwan da suka kamata a ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya marayuwar mu albarka gabaki ɗaya wa sallallahu وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته